Kararara aka ganin aka ganta da rana ganin annabin tsohuwa. to Ƙarya kuke yi. To ta satan mu waya sai an dawo min da waya ta. To ƙarya kuke yi. Malam za ku iya haƙuri ko kuwa? Da Allah malam. Ja baki. Da haƙuri ta mutu sadakon nawa ka bata. Ko ne ɗaya ban bata ba. Durin wata ta ƙara da kuwa. Ja baki. Kai ba sai da magani kake ba. Ban da wa'annan kai ne. Ya zo kunne na. Ƙarya ake yi ba rauniya bace ba. Bana sata fari. Me yake faruwa? hakuri mai dogo haka kamar A ce mun waya. Ina mun waya. Ya za ka yi da ne fa a cikin Wani ya san ka san da dubu dubu ta san nake sabgata. na ɗauke iya can. Ke kuma sai kin bar gidan nan.

munafiki kawai yake kai burin ka ai sai dai takalmin shi shi ya tsinke saboda shi ne yake siyan na naira hamsin kinga kinga to shikenan kai kuma na dawo kanka kace me ai igwa igwa da na ga igwa shine zan tabbatar ka isa to wallahi ba ku isa ba kuma sai na yi maganin ku who are you you are very stupid Allah ya tsada ka saki na zai kuma yaro yaro yaro da shi ke gani wani ba shi samun dan wani faɗa kuna zaune maza karfe karfe ba za ku tashi ba wallahi ba mu mata bane ba maza bane mu wai ai mu ba ma ta nan bangaren ne ya gaddama

baka karya da komai ba ka karya da masifa kana kokawa fada kai ba da ba ba jinka ba a'a dan sa kiɗa in ji ina airpiece ɗina ke magana nake tashi ina airpiece ɗina chop ɗin chop ai kwa billahi lalle bala'i billahi lazi la ilaha illa huwa in sama da ƙasa za ta haɗe sai ka fito min da yaƙi na tunda satar ta zame maka dole matsiyaci da na kalle ka shine sai ka ajiye wayar ka ɗauko earpiece to a fito min da earpiece ɗina ni ci gaba ma ya zo min bluetooth zan siya kwanan nan ni wallahi abokina da ta ce na rantse da girman Allah sana'a ta yau za ta ce duniya za ta tahi ko za ta haɗe ne ta haɗe da ke Ban kai nan ba sama da ah. ƙasa dai. Wallahi ko in ɗauko mota guda ta sojoji a gidan duk a kwashe mu. Ah, a iya nan ko zai tashi da fawo tashi amma ba muna da. Kaji kaji kaji kaji wani da nan mu ya da wanda ake. Eh. <laughs> ga malam magana take ka bata iya cikinta. Ana magana da masu masu ke yanzu yara na ta kai kima ga magana. Ai arziki ne da dan ai kai baka samu. Eh. Allah ba ta iya da sunan. Fito min da ya. Matsiya ta ne Sharin min jaye matsiya ta ne. Ina jin barayi to su ne. A gurin sari ba ne. Kaga a je a ba kowa ya zama gado. Yikenan. Ba yikenan ba. Ai ye ai ri to ai ga ah. barawo a gidan da ake neman barawo ido rufe. Ga ah. barawo nan a gidan nan kwanan nan kuma ga maka bluetooth zan ringa saka likafa ta ci gaba wallahi. Eh, ka da titi eh. eh mota ta bi tafi kin je ne gidan ma zan siya duk in tashe ku aje aje kuma aje tsoho ya ce da mai mata baki kawai in kika ga in kika ga burin kwallon ne kusa kariya dan ga mota wahalar ki koma gaban yayin ki mana kin isa wahalar ah, ki ga mana iskanci abba ƙarya kike wallahi Allah na gode maka wai ga jota ne soja to he kin ga yanda wanda kike yin dadiro wai yake boye wa sirri ai sabo yi gawa eh. ta mun tana gaɗi ne ba eh. <laughs> ka ga yana da ake karuwa labala kwam karuwa buyan iska mu mun riga mun gama da ku dai ku haƙuri Allah ubangiji ya kame tsautsayi mu da arzikin mu ku ajiye mu ɗauka ai wannan dai ka aure ta to shi kenan kai da kai da kai da masu kaucin garin ku kun daura fada ka sha wannan ma wallahi zai saka bakin wallahi tallahi rai da rai kana yawo da mujirbi a jeji gurin sassa kora waya duk wata kauci ya hilla <laughs> duk wata bihiya ta maganin rana sai ka santa <laughs> ha bai wallahi Allah ya kame ka tsotsai ya aje mu dauki wallahi wallahi